قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين يا كي wannan manzo kace kana mai tsawatarwa ga mushrikai saboda me kuke kafirce mu Allah wanda ya halicci ƙasa a kwanaki biyu ranar Lahadi da Litinin, kuna sanya masa kishiyoyi da kuke bauta musu koma bayan Allah, Allah shine ne Ubangijin dukkan halitta gaba ɗaya.